أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nan Allah ورحمة الله وبركاته shi نعم، اجتمعنا بالتالي مع الشيخ شرح مكثرات الذنوب مع ولكم ما لما شيخة بنت محمد القاسم حفظها الله تعالى وندا من درسي harmon shiga cikin shinfiɗa da malama ta ke yi a kan hukunci na zunubi irin ba daɗi da zunubi ke janyo ma mutum a rayuwa akwai ababa da aikin da ɗan adam ya tsoruta a rayuwarsa yake a ababa da suke zuwa same shi na cutarwa saboda wannan aiki da ya yi mummuna na farko malama ta ce shi ne hermanul mutum allah zai haramta shi ilimi Allah sai ya haramta mishi ilimi kuma ba lalle bane wani lokaci zaka ga mutum yana ma Allah abin da ya ga dama kuma Allah ya bashi yayi ilimin to amma sai ka duba ka ga ilimin babu albarka ko kana ilimin babu albarka ko kadan ko kuma yana da ilimin idan yayi wannan laifi sai Allah madaukakin sarki ya ya mantar da shi wani abu da ya sani na ilimi saboda wannan aiki mummuna da ya aikata mun dau abu na biyu shine haimanul rizq Allah sai ya haramta mu mutum arziki muna kai lokaci ya cin mana muka dakata da insha Allah za mu tashi akan magana a Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala malama take cewa qala al-Fudail Fudail ibn Iyad yake cewa idza lam taqdir ala qiyamati qiyam al-layl idza lam taqdir ala qiyamati al-layl idan ka kasa samu daman yin sallar dare wa siyamin nahar da kuma yin azumi da rana fa'lam to ka sani annaka mahrumun mukabbalun cewa kai an haramta maka aikin alkhairi ne kuma kana cikin dabaibayi kabbanaka khadi'atuk kurakuranka su suka dabaibaye ka ai kabbalaka bi ma'ana saffadaka su suka sa ka a da baibayi suka mari, suka ɗaure ka suka hana ka ci gaba a rayuwa liza to saboda haka ne alal abdi an kuna, hadaran ya zama wajibi akan bawa ya zamo mai yin taka tsantsan inda takasuli ne an ta'ati yayin da ya fuskanci ya fara yin kasala wajen yin ayyukan alkhairi kullum mutum ya zamo a faɗake da kana yin wani aiki na ibada ka tsinci kanka yau baka wannan aikin kwata-kwata ka ne tsinci wannan aikin to ka sani fa zunubai ne suka dabaibaye ka suka ɗaure ka suka sa ka daina wannan aikin saboda wani aiki da ka aikata na laifi kuma wani asara ne a gare ka yin zunubi yana dabaibaye mutum ya hana ka arziki ya hana ka arziki ya hana ka ci gaba arziki ba shi ne ka tara dukiya ba ba shi ne ka tara dukiya ba mutane da dama suna da dukiya amma kuma matsiyata ne mutum ga tarin kuɗi amma kuma matsiyaci ne lamba ɗaya saboda mesa yasa saboda Allah maɗaukakin sarki bai ba shi arzikin ayyukan alkhairi ba bal tu'siruna hayatar duniya al'akhiratu khairun wa mutane kan tasiru kukan kun kasance lalle kuna tasirantar da rayuwar duniya ku fifita ta amma fa ku sani rayuwar lahira ita ta alkhairi kuma ita ce mawanzaciya ita ce ke wanzuwa ga dole mutum yayi da gaske faqad qala ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa suratul tauba yake cewa walakin kariha Allahu bi'asahum amma lalle Allah madaukakin sarki ya ki zaburar da su ne Allah ya ki zaburar da su ne munafikai da ke tare da musulmai an zo a fita yaki sai suka yi nauyin jiki su yana neman uzuri suka kasa wasu suna tunanin bari ɗan dan zauna an jima na bi su munafikai ba su je ba akwai wanda mu'minai ne amma ba su samu zuwa ba irin su Ka'ab ibn Malik irin su Murara suna da niyan zuwa to amma kuma shaitan yi galaba a kansu su kai nauyin jiki to amma su munafikai Allah madaukakin sarki ya ana su fita ne A kwata cewa ma yayi law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wal awda'u khilalakum yabghunakum al fitna wa fikum sama'una lahum da sun fita da tare da ku zuwa jihadin ma ma dukun illa khabala ai ma zadukum illa kufran wa fasada ba abin da za su ƙara muku sai fasadi sai dai su ƙara muku barna ba za ku tabu komai na alkhairi a harkar jihadi da aka fita ba sai dai ma su ja ku baya Allah sai ya ce kariha Allahum bi'atahum Allah madaukakin sarki shi ya ki zabar da su fastabbaqahum sai ya nauya ya musu jikin su ya zaunar da su a gida Allah ya danne su a gida zunubin munafurci da suke da shi shi yayi musu dabaibai ya daure su ya hana su tabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma duk lokacin da annabi annabi zai fita jihadi kai mabi kaki bin wannan annabi lisanul hal kana cewa duk abin da zai faru da annabin nan na Allah ya je ya same shi ne matukar kai kana zaune lafiya to shi yasa Ka'ab ibn Malik da shi da Murawa da waye da Hilal ibn Umayya duk da su ba munafurci ya zaunar da su to amma duk da haka mun karanta a Riyadu Salihin dai kun ga tsananin hali na kunci da suka shiga har Allah madaukakin sarki yake cewa hatta idza baqat alaihim al-ardu bima raqubat wa baqat alaihim anfusuhum duk da yalwar ƙasa sai da tai musu kunci hatta rayukan su sai da suka yi musu kunci suka rasa ya a doron kasa wanda kuma ba abin da ya fito da su sai gaskiyarsu da Allah maɗaukakin sarki gaskiyarsu ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka laifi da mutum yake yi na iya zama sanadiyyan da Allah maɗaukakin sarki zai haramta mishi arziki na alkhairi a ce ka fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam alkhairan sa dewa wa'anda suka je yakin badar alkhairi da suka samu shine aka ce duk wanda ya je badar Allah ya gafarta mishi اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم فكأن الله طلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم النبي يتي كي كاشي يتي فقا عمر كاشي الله ياي إن كاي جماعة لسا بدر ني يتي دسو كجوكو أي كتدك أبن درون كتيسو سبولا نا غفرت لكم تو أقول قول الراشدون إن عثمان ne kaɗai bai je badar ba to amma dan shi'a sai ka ga yana zagin abubakar yana zagin umar amma kuma badari ne kaga jahilci ne ko da kuma sarrai قال الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله تعالى محمد بن صالح العثيمين التميمي الله يمشي رحمه yake cewa fil ayati a cikin wannan aya na walakin kariya Allahum biha fa hum faqabbahum wa qila ai akwai tahzirun akwai gargadi kuma shadidun mai tsanani liman ra'a min nafsihi ga duk wanda ya gani a cikin kansa cewa annahu musabbaqun cewa lalle shi fa an kasalar da shi an sa shi nauyin jiki an fa'ati daga yin ayyuka na da'a daga yin ayyuka na da'a duk wani abu da kake mai kyau duk wani abu da kake a tafarkin Allah to sai ka ga yau ka zo ka kare su kanka abin nan yana wahalar da kai da kai ne azumin nafila yanzu ya gagara da kana sunan rawatib yanzu ya gagara to ka sani cewa akwai abin da kake aikatawa wanda yayi sanadiyar ka kasa yin wannan aikin ba'a ina fata mun fahimta saboda haka dole mutum sai ya zamo mai kokarin gyarawa فلعل الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل شكي بما ما كما يضمو ألا مدوك جنسركي ياكي شوى ونم متمي Allah ya ƙi mutumin nan ya zamo min ibadihin mubaina la Allah ya ƙi ya zamo cikin bayi da suke ma Allah Laifin ka har ya zamo cewa Allah madaukakin sarki ya ƙi ka ba son ka da alkhairi ba son ka samu kanka cikin masu bautar da shi na karfa mana asiri mutum yakan kai wannan mataki mutum yakan kai wannan mataki Allah madaukakin sarki sai ya sa rufi akan zuciyarsa ya zama baya karɓar daidai ba zuciyarsa ba ta ganin daidai idanunsa ba su ganin daidai kunnuwansu ba su jin daidai harshensa ba ya furta daidai komansa sai ka ga ya kauce daga hanyar da Allah madaukakin sarki yake so a ne falamma za'u azaba Allahu qulubahum da suka karkace Allah madaukakin sarki sai kuma karkatar da zuciyarsu to Allah madaukakin sarki sai ya haramta maka arzikin yin shafawa hatta arziki madiya da muke gani hissi arziki hissi wanda farin kuɗi a gani a ƙasa kadara kuɗi mota gida sura mai kyau duk wannan sai Allah ya haramta ya haramta mu bawa arziki hissi da arziki arziki ma'nawi ba dan komai ba sai don saboda abin da hannansa ya suka tsorurta saboda abin da hannayensa suka tsorurta na munanan ayyuka yau kai gobe kai a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan aznaba abdun zabban nukita fi qalbihi nuqtatan sauda duk lokacin da bawa ya yi zunubi za a yi ɗaɗɗugo baka a kan zuciyarsa idan ya tuba sai a goge in bai tuba ba wannan zai kasance gobe ya kuma jibi ya kuma gata ya kuma cifte ya kuma yau ya yi gobe ya yi yau ya yi gobe ya yi kullum in ya yi za a yi ɗugon nan ƙwara ɗaya gobe ya yi a ƙara ɗaya jibi ya yi a ƙara ɗaya har zuciyar ta koma ƙaƙirin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la ya'rifu ma'rufan wala munkiru munkara bai wala yunkiru munkara ba yi sanin daidai kuma ba yi kyaman mummunan aiki duk abin da za a yi mai kyau ne ko mara kyau shi ya mar daidai mutum zai kai matakin da shi da saƙon Allah da biyayya ga Allah duk da yake gani shi yana ganin kai ne biyayya ga Allah ma kana wahalar da kai sani saboda haka Allah maɗaukakin sarki kan kai mataki da zai ma ki mutum ya zama cikin bayi da suke marfa'a sassabbafahu an ta'atihi an ta'ati Allah sai ya sa mutum yayi nauyin jiki daga yin aikin alkhairi Allah ya hana mutum zuwa yin aikin alkhairi kamar yadda ya kawo a cikin malama ta ce ta kawo wannan ne daga kasa shari'ar musajjal na shi Muhammad Salih al a sharha da yamma a aqidatu ahli sunnati wal jamaa abu na uku da zunubi ke gadarwa mummuna shi wa annaha tud'ifu fil qalbi ta'zimur rabbi jalla jalaluhu yana raunana girman Allah madaukakin sarki a zuciyar bawa wa tud'ifu waqarahu kuma tana raunana wato ganin kimar Allah fi qalbil abd a zuciyar bawa wala budda kuma ba makawa dole zunubi zai maka haka ka daina ganin darajar Allah ka daina tsoron Allah ka daina kunyar Allah sha'a am aba bawa yana so ko baya so da yaki da ya so sai ya kai wani mataki da baya ganin girman Allah madaukakin sarki matukar bai ci gaba bai hakura daga aikata zunubi ba walau tamakkana wa qawlu Allahi wa 'azamatihi fi qalbi da ce girmama Allah da kiman tashi ya tabbata a cikin zuciyar bawa lama tajarra ala ma'as ala ma'as ala ma'asihi da bawa bai karfin halin halin da zai zo yana saba ma Allah saboda mutukar kafan wane ne Allah ka san ya Allah madaukakin sarki yake duk ran da ka san waye Allah ka san kuma ya Allah madaukakin sarki yake to akwai abin da in an ce maka kai ma kawai dariya za a baka wa'anda suka ce kayin dariya za su baka saboda me yasa saboda ka san cewa duk inda ka buya Allah yana ganin ka duk yanda ka sauke muryarka Allah yana jinka ko a zuciyarka kai zance Allah ya san kai يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهين الأليل ويرى مكان عروقها في جسمها والمخ في والمخ في تلك العظام الأنخل الله أسمن سمن بقي ينا جنيا جنيك يبدانا أجيكينك نيدا نكي غبانك بانا جنيا جنيك يبدانا أجيكينك a yanzu na nake zaune ba ni ganin bayana amma Allah yana ganin komai a saman sama na bakwai tafiyar shekaru da ba wanda yake irga sai shi subhanahu wa ala da ya halicci duniya da bisa abin da suke kewaye da ta. to idan har ka san cewa Allah shi ya yi ka kuma ka san irin ni'imomi da Allah ya maka girman shi ya shiga zuciyarka akwai abin da an ce kai mishi ba za ka yadda kai mishi shi yasa a cikin surori da dama Allah sai dinga ambata mana ni'imomin da yake mana a suratul baqara da yake mu bauta masa yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum sai yace me walladhina min qablikum la'allakum tattaqun kamar mai tambaya ya ce to me yasa ba mu bauta ma Allah sai ce alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was samaaa binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath thamarati rizqan lakum Allah shi shi mana wannan shi ya shimfiɗa mana ƙasa ya ɗaukaka mana sama kuma ya saukar mana da ruwa wanda ya fitar mana da kayan tsoro kayan marmari arziki ne gare mu mu bayi ubangijin da ya mana haka ya cancanci mu kimanta sashi in girmama shi to amma wani zai girmama malami amma ba zai girmama Allah ba zai girmama sarki ba zai girmama Allah ba zai girmama iyayen shi ba zai girmama Allah ba wanda kuma idan har mutum bai nisanci aikata sabo ba har iyayen shi ba zai girmama ba tun da bai girmama Allah ba kamuwa ma zai kima irin shi sai dai ya ji tsoronka in ya ga za ka damke shi amma ba dai kimanta قال الفضيل بن عياض شي فضيل بن عياض yake cewa biqadri ma yasghuru dhanbu indak ya'zumu inda Allah Gwargwadon, yanda zunubi ya kankanta a idanka gwargwadon kuma girma da zurubin nan yake a Allah maɗaukakin sarki idan abin da ka ɗauka ba komai ba a gunka shi kuma Allah shi ne komai wabi kadiri ma ya abu muzambu indak ya tsoro inda Allah kuma gwargwadon yadda zunubi ya yi girma a idonka yake kankanta a gurin Allah maɗaukakin sarki duk zunubin da ka ɗauke shi ba bakin komai ba to anan Allah kuma zai kama mutum shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace iyyakum muhaqqiratud dhunub na hore ku da kankanan zunubai da aka raina su Annabi yace na hore ku ku nisance su saboda yau kankanan nan in sun taru za su kona bawa kankanan zunuban nan sun taru su kona bawa تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم abu ne za ku ɗauka ɗan ƙanƙani ne abu ne mai sauƙi amma ga Allah maɗaukakin sarki abu ne mai girma kai kana ganin mutum yana ganin cewa ni abin da na aikatar nan ai to kasan yawa daga cikin al'umma mu ai sun fada cikin wani idan mutum yana shan sigari sai ka zo kamar magana wani sigarin nan ba ba za ka ba sai ce ni ba gwanani ba wasu ba wili suke sha ba to shi mashayin wiwi in kamar magana shi kuma sai ce ai gwarani wasu ba giya ke sha ba shi ma mashayin giya in kamar magana sai ce gwarani wasu ba luwaɗi suke ba in kama ɗan luwaɗi ma magana zai ce ai gwarani ina sallah wani shi ba musulunci ma ya bari ba kowa shi ba zai gana shi ba na wani yake gani to kullama sasgara dhanbu inda al-'abdi istazama 'inda Allah duk lokacin da zunubi ya kankanta a gumbawa ya kai zunubin san a matsayin ba komai ba to zai girmama a gaban Allah madaukakin sarki wa ma tasghara inda wa kullama amma ta'zama hu tasghara inda Allah duk kuma lokacin da zunubi ya girmama a gurinka a gare ka to shi kuma zai kankanta zai zamo ba komai ba a gaban Allah madaukakin sarki ومن اعظم وقبر الله في قلبه duk wanda ya girmama Allah cikin zuciyarsa an wanda har ya sa ba zai girma ba zai saba ma Allah ba wa qarahu Allah fi qulubil khalqi an yudilluhu Allah kuma zai sa girman shi a zukatan bayi sai kaga bayi ba ta iya kaskantar da shi wannan ya zo a cikin lissafin alfawaid na ibnu sai ah, na Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala idan har kana girmama Allah girman Allah ya hana ka saba mishi Allah maɗaukacin sarki sai ya sa maka kaunan bayi su kaunace ka kuma suna girmama ka النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ما من عبد إلا وله سيب في السماء وسيب في, سيب في الأرض وسيب في السماء إذا كان سيبه في السماء حسنا نبيع في الأرض وإذا كان سيبه في السماء سيئا نبيع في الأرض ba wani bawa face yana da wata alama da ake gane shi a sama kuma yana da wata alama da ake gane shi a ƙasa idan kana da kyakkyawan ambato a sama sai a saukar maka da kyakkyawan ambato hatta a ƙasa in kana da mummunan ambato a sama kuma sai a saukar maka da mummunan ambato hatta a doron ƙasa yasa yanzu a cikin mu duk wanda za a ce ga Sheikh Muhammad Abba Aji Allah ya mishi rahama in dai har kai mu'mini ne kuma kana tsoron Allah ba dai mai son rai ba za ka ji kana son shi in ka ce kai yaro ne baka san Sheikh Abba ba baka san kokari da yayi ma addinin musulunci da sunna ba a yanzu a ce kamar ga dr muhammad sani umar rijiyar lemu yanzu dr sani umar rijiyar lemu a ce gashi kai ma dai kawai kasuwan laifin kana san shi kuma wannan san ba abin da ya maka ba mamaki ma ba ku taba haɗuwa ba ba mamaki ko sallama bai taba haɗa ka da shi ba amma kuma yana da kima a idon ka yana da kima da daraja a zuciyarka kuma kana kaunar shi to idan ka zama bawa mai kokari wajen ganin ka ba Allah madaukakin sarki ka nisanci saba shi Allah madaukakin sarki sai ya sa maka karbuwa a cikin zukatan bayi bayi su karbe ka kuma su kaunace ka ina fata mun fahimta abu na hudu mummunan na mummuna daga cikin munanan eh, tasiri da zunubi ke da shi akan bayi shine fuqdanul ladzatil ibada mutum ya rasa daɗin ibada duk ibada da zai yi baya jin daɗin shi kawai da yanayi Allah ibadatu laha wa halawa ita ibada tana da daɗi kuma tana da wani irin ɗanɗano mai zaki da take da shi mai yinta ta'ani su biha ruh ranka za ta samu nutsuwa da shi wa yas'adu biha alqalb zuciyarka kuma ta samu farin ciki saboda wannan ibada yanshariqu biha sadr ka samu yalwan kirji saboda wannan ibada za ka ji babu takuruwa a cikin ranka saboda wannan ibada in ka kai daɗi kake ji ka bauta ma Allah kana jin daɗin ka yi bautar lazzatun wani irin daɗi ne da tunsil abd nasbat tunsil abd nasbat wato jin daɗi ne da zai mantar da bawa gajiyar da yayi yayin wannan aikin abin a ba'a da yayi kamar a ce wato ka kwana ne da daddare ido biyu ka kwana sallah ce ka kwana sallah kaga ai ko da jiya ko ka farka tun karfe karfe karfe daya kai ta raka kai ta sallah har asuba ne amma ai qiyamul layli masna masna ko raka a biyu kai ta sallah ko ki ta sallah har sai lokacin asubahi ya gabato kaga akwai gajiyar to amma in dai har ba'a kai zaka ga duk wannan gajiyar kai dadin shi ma kake yi alhamdulillah kai har a ranka kana murnan ka kwana kana sallah kana bauta wa ubangijinka subhanahu wa ta'ala to ibada tana da wannan bal tusir zuwa zama ai bari ma ibada tana mantar da mutum alzu'u yunwa da yake fama da shi wa zama da kuma ishirwa da yake fama da shi yanzu wanda bai saba karatun addini ba shi an ce a zauna a yi in ka bashi takarda ya minti talatin zai bacci ko karatun qur'ani ne in aka yi minti talatin zai fara gangadi amma kai da ka saba sai a yi awa biyar kana jin daɗi a yayin wannan karatun in ba abincin aka kawa gaban ka ba ba za ka ma tana da shi ba saboda kai already ka riga ka narke cikin al'amarin da ya fi komai muhimmanci a gare ka yasa sai a zauna karatun daura ai awa shida awa bakwai mutum kuma ko gezau shi daɗin ma wannan yake yake ji iya farin ciki iya marhaba da wannan shi ta malama take cewa qala abdullahi bin wahab hada abdullahi dan wahab yake cewa li kulli madbubun fi duniya ladatun wahida duk wani abin daɗi na duniya daɗi ɗaya yake da sun Zulu sai kuma wannan daɗin ya gushe illa ibada amma ban da daɗin bautar Allah duk wani arka na jin daɗi daɗi ɗaya ake ji amma ita ibada ba daɗi ɗaya ba ce ita ibada fa inna laha salasa lazzati tana da jiyejiyen daɗi guda uku islamin zakar nuskar ibada tana da daɗi da ɗaya da ɗaya ƙwara uku daɗi na farko idan kun ha yayin da kake kan yin ibadan kana cikin jin daɗi ba kuwa ganin mutum yana karatun ƙur'ani ibada ne ko bai ibada ba don daɗin ƙur'ani zaƙin ƙur'ani sai ta cakcake shi ya fara kuka ƙur'anin ne za ta ba mutum budala kawai ka ji ya fashe da kuka daɗin ka ne wani ma kawai shi rerawar da ya yi shi da kan ya rera abun shi ya ji daɗi a ran shi ya yi kukan murnan ya iya abun alhamdulillah hmm? kasar daɗin da zai saka hawaye ai ba na wasa ba ne ko to ban san dai ko ranar auren buhari buhari zai kukan daɗi wa idza tadhakkarta annaka addaitaha nan kuma in ka tuna cewa ka riga da ka sauke wannan wajibi da Allah ya daura maka Hmm? ka tuna ka wayi gari ka tuna cewa kai alhamdulillah yau fa na yi azumin ramadan na bara da na idan alhamdulillah na yi azumin fita shawwal na yi tarawihi na yi tahajjud ina da dukiya na ciyar na yi kaza alhamdulillah ah, alhamdulillah kai Allah na gode mu kaga in ka tuna wannan alkhairai da kai ayyuka na alkhairi da Allah ya baka dama kai za ka ji daɗi a ranka hmm? kudin ka da ka kashe amma kana jin daɗin ka kashe amma wanda shi budurar shi ba ba kuma ta je ta aure wanda ba shi ba a gari ya tuna lahirar safana ba ta dubu ishirin da biyar ma kuma lokacin wallahi ina da bukata da wasu shaddoji na ma na ɗan guda biyu na 10,000 na biya 5,000 gudun kudin ɗinki ba bi ha wallahi na asara hmm? kaga in kwatano ne ko tasel ai za a samu sai kudu ma ko biyar da dubu ishirin hmm? to mutum ya kaga zai yi da na sani ne a wannan lokacin amma in a harkar Allah ne ce wata wani marahaya ne Allah ya rufa asiri da aka ce kamar bangon gidansu ya zube an rasa ya za a yi suka ce to ga wannan dubu shirin da biyar ɗin duk ran da ka tuna za ka ji daɗi Allah ya sa kai kake taimako ba kai ake taimakawa ko wa idza a'tita thawabaha kuma zaka ji daɗi ranar tashin kiyama idan Allah ya baka ladan wannan aikin da kai ko ba haka ibn al-qayyim ibn al-qayyim muhammad ibn abi bakr rahimahullah ta'ala yake cewa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiyyah yaqul yace naji malamin mu shaykh islam ahmad Ibnu abdulhalim الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى يقول ينا شوى إذا لم idan har yayin kana aiki baka samu jin daɗi ba lam tajid halawatan lil amal kenan idan baka ji daɗi yayin da kake aiki ba fi kalbika cikin zuciyarka wan shirahan baka ji yalwa cikin ranka ba lokacin da kake yi baka jin daɗin kai wannan aikin to hindu ka zargi ranka ka zargi kanka idan har ka ga baka ji daɗi yayin da kai aiki na ba'a ba lokacin da kake aikin ɗa'an hankalinka ba a kwance yake ba to hindu ka zargi ranka akwai matsala fa inna rabba ta'ala shakurun saboda Allah madaukakin sarki shakur ne na daga cikin sifofin Allah ash-shakur ba innahu wal ghafuru Shaku. shakur ghafurun shakur ba lalle Allah mai gafara ne kuma mai yin godiya ne da yin sakayya ne ga aikin alkhairi da kai Allah mai yin sakayya ne ga aikin alkhairi da kai A shakur kenan wato babu ba yanda za a yi kai ma Allah maɗaukacin sarki aikin alkhairi kuma ya barka kara zube ba tare da ya maka ba Allah ma anna Allah laysa bizallamin lil abid Allah bai kasance mai yin zalunci ga bayi ba in dai har kayi aikin alkhairi Allah madaukakin sarki zai saka maka to daga cikin sakayyan da Allah madaukakin sarki zai maka shine ya sa maka yalwa a cikin ranka ya sa ka ji daɗin wannan aikin alkhairi da kai ya sa maka kwanciyar hankali sanadiyar wannan aiki na ba'a da kai ka samu kanka a cikin yani ai abin da yake nufi annahu la budda an yusibal amil ala ala amali babu bakawa Allah madaukakin sarki zai ba da sakamako ma wanda yayi aiki saboda wannan aiki da yayi fi dunya a duniya min halawatin yajiduha fi qalbihi na wani jin dadi da zai samu a cikin zuciyarsa waƙuwacin shira'in waƙuwacin shira'in da kuma wani yalwa na zuciya mai ƙarfi da aka ji ka hayi zuciyarka farai watai-watai babu matsala hmm? wa ƙurrata aini kuma za ka samu sanyin idanuwa za ka samu ƙurrata aini kwanciyar hankali فحيث لم يجد ذلك فالعمل مدخول duk lokacin da mutum yayi ibada kuma bai samu wannan ba to ya sani an samu matsala aikin shi al'amalu madkhul ayani dakhala ash-shaytan fi amali aw huna aw dakhala an-naqs akwai tawaya cikin aikin sa shaytan ya shiga cikin aikin aikin nan akwai matsala ba mamaki Allah zai karba ba ina fata mun fahimta wa mudani ladzatil ibadati inda almar'i rashin jin dadin ibada da bawa yake yi sababu shu'umul ma'siya dalilin sa shine shu'umci irin na zunubi mummunar aqiba na zunubi fatata'awwalu ibadatahu ila ta'atin ayyukan ibada da yake masa ila adatin sai ta komo al'ada a kowanne shi yanzu yana sallah ne kawai don ana yi in bai yi ba zai zama wani abun mamaki a cikin jama'a shi yasa shi yana tsammanin shi ma sallah wata nauyi ce kawai zai sauka ya sauka haka azumi ma wani nauyi ne da zai sauka ya saukar yanzu ba muna ne ba annabi sallallahu alaihi muna rajab ba da an shiga watan rajab annabi sallallahu alaihi wa sallama zai fara addu'a yanzu ai muna tsaye ga watan rajab sai eh, allahumma اللهم باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان الله كسامنا البركة أوت الرجب كسامنا البركة أوت شعبان كما يا ka كأوي كقوانا كم تقريت وتر رمضان دليلي صبودا ya san alkhairi da ake samu a wannan wata to amma mu mutanen mu addu'a ake ana fata Allah kare kai mu Ramadan mutanen mu wallahi roƙon Allah suke wallahi bakin cikin su in suka ji an ci Ramadan yanzu sauran wata biyu Ramadan sauran wata biyu eh wallahi kwanakin suna gudu shi ba daɗi yake ji lokaci ta da za a samu ya ɗan roƙi istighfari Allah ya ɗan gaggafarta tamar ya ɗan samu ya ɗan yi sallar dare dama so ɗaya ake a shekara ranar ta bawa ishirin ya ya ɗan yi ya ɗan roƙi bukatun shi a shi wannan ba ba shi bane shi kawai yanzu problem ɗin shi shine kawai ba zai ci abinci da rana ba problem din shi shine zai fama da yunwa kawai shi yana ganin ibadar nan ma ta zama kawai wani nauyi ne da Allah ya daura mar shi burin shi kawai ya sauke sai ya huta al'ada ce gare shi to in kaga mutum ya kai wannan mataki yana jin ibada a matsayin al'ada to wannan na daga cikin shukunci na zunubi mummunar aqiba na zunubi mummunar abu da zunubi kan jawo mabawa qila yuhayy ibn al-war ibn al-war ake ce da shi la yajidu halawatan ibadati man asa Allah aka ce mar duk wanda yake saba ma Allah ba jin dadin ibada baya jin dadin ibadu da yake yi to sai yake cewa wala man hamma bil ma'siya sai duk wanda ya mai niyan yin sako idan kai niyan yin sako shi ma Allah zai hana ka jin daɗin aikin fa'a da kake ta sa ko shi Allah Allah yake yi maza maza yi sallar isha karuwar shi za ta zo ko zai je gunda to sai kaga shi yana liman da ya ce ya ɗauko sura mai ɗan tsayi za ka ji a ran shi ya fara bugewa eh sai na tara ustazu ba ustazu ne aka ba shi limanci a gidan alaji alaji ya gina masallaci ya ba ustazu limanci to ranar da aka zo bude masallaci sallar da za a soma a cikin masallacin ita ce sallar magariba tabu da ya gama karatu lafiyayye da tajwidi da hunna da madda da wane ne dai duka lafiya karatu غير المغضوب عليهم ولا ma musu موسى تكي آمين يقول alhaji sai ce mara sai ce ina a baina kalkaufa an canza sheka kenan an canza ta za a anan aiki ake sallar ta tsayi a ɗauko alislamin sai ya zo ina zai tsaya ai mutanen saboda sallar ta zama al'ada sallah ma ana neman ina yar yawa sai ladan ko masallaci ne ka ji an ce fijo asallami gani hmm, wallahi akwai wani masallaci ina tsaye ina alwala ina kan alwalan aka so masallar amma kamun in idar da alwalar an yi raka'a uku ana raka'a na uku raka'a na uku ma har an dago daga ruku za a tafi sujada ban idar da alwalar ba na ce kai gwara je can <laughs> inda sun samu sallah cikin nutsuwa hmm? ولذة المعاصي وقتية za'ila. shi kuma jin daɗi na sabo ka sani ko da mutum ya ji daɗi yayin saba ma Allah to jin daɗin nan ba tana da lokaci kuma za'ila mai gushewa ce amma kuma fa yaqibu hannadam wal hasara nadama da asara da su biyo baya وكما قيل كما يبدأ أكي سوى تعب الطاعة يزول ويبقى صوابها gajiyar da aka samu sanadiyar aiki na ibada ba'a ga Allah subhanahu ta'ala gajiyar nan zai gushi amma kuma ladar na nan wanzajiya wa lazzatul ma'asiyati tazul haka nan kuma jin daɗin da mutum ya samu yayin saba ma Allah wannan jin daɗin ma za ta gushe wa ya buƙa iqabahan kuma uquba mummunar ƙarshe mummunar sakamako na wannan zunubi ita ma za ta wanzu ba za ta gushe shi yasa wani malami yake cewa na fara jin wannan baitin a muhabara na Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq al-Qarni cikin muhadararsa ibda min jadid sa juma'a ce ma ibda min jadid yake cewa tafna lazazatu mimman nala safwata safwataha min al-harami wa yabqa al-ithm wal ar tabqa awaqib su'in fi maghabbatiha la khayra fi ladhatin min ba'daha an-nar yace tafna lazazatu jin daɗi tasna tana gushewa mimman nala safwataha min al ga duk wanda ya samu wannan jin daɗin a harka na sabon Allah cikin haramun wa yabqa al-ithm wal 'ar amma zunubin nan nan kuma kunya da zunubin nan ya janyo maka mana nan saboda babu abun kunya kamar a kunya ta ranar tashin kiyama babu abun kunya kamar mutum ya tsinci kanshi a cikin wutar jahannama ranar tashin kiyama duk daɗin da mutum ya ji ba wanda zai zauna yayi zina yanzu kuma a ce wai an jima da magariba iya jin daɗin zunan nan bakariya ne babu kai shaye-shaye da zai sha kayan maye ya dumu a yau gobe ya ce yana da kai a bar ma magana malam ko na halar yanzu a kawo lafiyayyen farfesu na hanta kaci zuwa <laughs> eh, wallahi wallahi minti 20 bayan ci ba ka jin daɗin abu تبقى أواقب السوء mummunar ƙarshe za ta wanzu fi mazabbatiha a wajen ɓuyanta saboda sako saboda haka la khaira fi lazzatin min ba'diha an-naru babu alkhairi cikin duk wani jin dadi da karshen ta zai zama zaka shiga wutar duk wani jin dadi da karshen ta zata zama za ta zama zaka shiga wuta ne to ka hakura ai yanzu duk mene rikicin kuɗi mata aihuwa ɗaya duk wanda ka riska a hanya harka na turba-turba a yau ya yi ne don ya ji daɗi ya yi ne don ya ji daɗi kuma daɗin nan zai bushe kuma wannan laifin na nan wa inna kiramin katilin ya alamu na mata taf'alun fa ina alaikum lahafizin lalle gare ku akwai wasu makiyaya masu kiyaye ayyuka da kuke yi kiraman hmm? hmm. inna ahna aishatin qabbaitaha zahabat lazzatuha wal ithmuha in ji ibn al ba hmm. mafi daɗin rayuwa da kai lalzatu a daɗin shi ya wuce wal ismu muhalli amma kuma zunubin nan yana nan ya tabbata zunubin nan yana nan ya tabbata abu na biyar da zunubi ke ke janyowa na mummunan aqiba na mummunan sakamako tasliqul ibadi ala ah, ibadi ala al-asi Allah sai ya saki bayinsa akan kai kai dan sabon Allah ya saki bayinsa a kanka ka ta samun matsala da motarka ko motarka ba baiwar Allah ba ce wallahi ka yi zunubi Allah ya haɗa kan da wani shekin mota ba wala ba sai kar kana rike da mota ya kasar zai a cikin al'amarin ko mota ya fara mutum gardama in ka zo kunna da safe ki tashi lafiya sabon taya kana fakin ka sauka siyan fiye wata ka dawo ka tarar tayu biyu sun yi faci ka je ka an yi faci ka boka ka saka fambel ya kunki ana ɗaura fambel ka boka shiga ka sai salansa ya fashi motarka ta bigiga na ma zaba ko kuma Allah ya haɗa ka da wata kankararriyar mata ne shigin balaki kuma ta zama ba ta godiya ma Allah madaukaki duk abin da kai ba za ta gode maka ba idan duniyar nan dukka za ka ɗauka ka bata za ka ce ba kamar ta ce ba kamar ta komai kullum tana cikin korafi kullum tana cikin gasa ma kana wanke kafa kana fita ta bi ka a baya kuma ka riga ta dawo kuma bata nemi ilimin ka ba in kai magana ta fashe da kuka kuma Allah ya haɗa ka da irin wannan fitallun ta wanda da ta ka ma danginka wanda in ka ce kama kaza dangi za su fashewa wallahi sharriyar kake wata <laughs> eh <laughs> wala ba ta ce musu kuna kai. Hmm? ta gasa ma aya kuma dangi su kiyar da saboda su ta kyautata ka akwai wani irin wannan har kuka yi babba da shi wallahi ya ce min wallahi 'ya'yansu shida amma wallahi tun da suka yi aure ba su taɓa yin kwana biyar lami lafiya ba in ka ga an zauna lafiya ya yarda shi ne matan ita ce miji amma in ya ce zai exercise authority shi to ya shiga uku ya ce wallahi in tamar alkhairi wani abu take so in tana bukatan wani abu irin ya ajiye mota ya dan fita majalisa zai zo ya tarar ta ɗauruwa a bokiti ta wanke mota ta goce har ta gugguge ciki ta share in tana bukatar wani abu abun shi za ta wanke mara sutura ta yi aganin ta gyara mara a wadda ce amma wallahi wallahi ko sharan ɗakin shi in ba baki za ta yi ba ba ta masu kuma uwar shi ukun all these years ba ta taɓa yardan cewa yarinyar nan tana mar laifi ba cewa ma take wallahi in ka cutar da yarinyar nan ya yafe maka ba alhali shi kuma yana hannu azaba ko ke sha shi ma kawai annaru yi ura zura alaiha guduwa wa ciya ne Allah sai sallaka bayinsa a kanka saboda wannan aiki da kake malama ta ce min uqubatil ma'asi na daga cikin ukuba na sabo annaha tujri'u 'ala al-'abdi wa khadamuhu sai ta kangarar mabawa iyalansa da masu masa hidima matarka ta kangare ta zama taura-taura ka yi yin duniya ka kasa gane kanta wallahi kuma in danginka za su zo za ka ma beta a dafa lafiyayyen abinci a gaban danginka in ta zo ta ije ma abinci sai ta ajiye gwiwa kuma ta ajiye ta ce akwai wani abu da kake bukata ne in ka ce babu sai ta ce to gida nan gode Allah ya taimaka in ka bo fita a gaban danginka ta tama addu'o'i Allah ya maka albarka Allah ya rufa ma asiri Allah ya azurta ka da halaccin da zaka kawo mana Allah ya sa ka za kuma kar ka manta bebinka na sa sai ka faka ta biyo ka har ka san ce ma dan tsaya dan tsaya in ka tsaya ka dan gyara ma zaman hula ya zauna daidai ba dai dan yi haka abun nan yawwa amma kuma fa dan Allah karka ga kowa ka san ni ne kadai na ka fa wayawa duk zan daga dalilin ka ne in sun je ce kai da anci wacce da onkulwa ne ba dai soyayya ba suna fita kuma za ka gane a hannun za ka gata ma <laughs> Allah zai kan garar su kai hatta 'yan aikin gidanka ma gama tsiya mana ka siyo mu shinkafa buhu ɗaya spaghetti kwanan biyar in ta zo ɗan jaka da take zuwa da shi sai ta ɗibi mudu uku ta zuba ta ɗibi busu spaghetti guda takwas leda takwas ta saka ta ɗibi mai kwalba biyu sai ta tafi hmm? tumi da a dai iri yanzu da ake yawon zi masu gabatin nan ai akwai matsala ya <laughs> wa auladuhu har ka ma duk lokacin da kai umarni ma yaran su kidi ku su zamo ba a jayya ma ubansu ko uwa wajira mu kai har makota ma makota su dinga mafiya kana zaune kawai daga an kawo matan mashi daga kotu me ya faru makocinka ya ce wai ɗanka ne da ke ɗan shi wannan ai abu ne da mun sha gani ko makoci ne zai kawo 'yan sanda zuwa doke ka kai ka station me laifinka ifta na ce masa in cirkan nahi akan cewa ah, a fitla da ce malam ba da mu rufe shi dalili dan ka da shi sun yi faɗa yana faruwa ko bai faruwa kai hatta alhayawanul bahim hatta dabbobi ma kurane da ba su magana su ma sai su kangare maka wallahi ka zo hawa dokin ka yi tuku ya buga ka da ƙasa hmm? dabban da dabba ka akuyoyinka a gida su zo su daga haka kawai kana ji kana kallo lai akuya ya sai ka dafa stew lafiyayye ya gama nuna kana shirin bari in zo ni in sa kori in sauke kawai kana gani sai akuya ta zo ta sa baki ta ture ta juya ta fita da gudu kuma shin yadda za a yi shi yasa kawai salaf wani daga cikin magabata yake daga cikin magabata yake cewa inni la a'ti Allah fa'arifa zalika fi khuluqi imra'ati yace wallahi ina yin zunubi ni ban ma san nayi zunubi ba amma zan ga da nayi zunubi ne a halin matata shi kawai ya san ran da matar shi ta bar ya to ya ma Allah ya ne eh, ni kuma yanzu sai dai a ta cewa wallahi ba ta da kirki ne sai ya ce ba ta da albarka ne ko haka kuma ina ganewa a cikin daga cikin halin dabba na dabban hawa na kamar yadda ibnu qayyim ya kawo a cikin al-jawabul kafi ad-dawa dawa littafin ad-dawa dawa da eh, ake kira al-jawabul kafi liman sa'ala sa'ala 'an ad-dawa'i shafi وروي عن أحد daga كما أرويته ليدك شكما قباتا أن رجلا شتمه cewa wani mutum ya zage shi ya zage shi ya muna na shi ya martawa ya gaya mishi magana bakin magana wa huwa lam yata'arrabu lahu bisu amma shi kuma bai mar wani abu mara dadi ba bai mar komai ba man ta yayin da mutumin nan ya gama ci musu mutunci ya gama ci mishi zarafi sai yake cewa Allahumma ghfir dhanba alladhi sallaqta سلقت هذا به علي اللهم اغفر الذنب الذي سلقت هذا به علي ya Allah igfir zamban ladhi ka gafarta min wannan zunubin da sanadiyan shi sallaqta hada bihi alayya ka sani ka saki wannan bawan naka ya zo shi yana ci min zarafi sanadiyan shi Allah wannan zunubin da nayi har ya sa ba wannan yazo yana cin mutunci na ya Allah ka gafarta mun. shi mu ma Allah ka gafarta mana wa sadaqa Allah kuma lalle Allah subhanahu wataala yayi gaskiya inda yake cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum babu wani abu da zai shafe ku na musiba a jikinku a arzikinku a lafiyarku a ƴaƴan a iyalai ne a koma menene duk musiba da ta zo ta same ka to ka sani hannunka su suka ji aikin da kake su suka janyo maka wa ya afuwa an kafe to a haka mawai Allah yana yafe da yawa Allah yana kau da kai daga da dama daga cikin ababen da babayi suke aikata kuma ai da a ce Allah zai kama bayi da duk abin da aka aikata na laifi ai la kubiya ilaihi ma'ajaluhum ai ai da da game over ko qala ibn al-qayyim imam muhammad ibn abi bakr ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa ma sulida ala al-abd mu'min illa bi dhanbi ma saluqa ala al-abd mu'min illa bi dhanbi ba a taba sakin wani mai cutarwa ya cutar da bawa ba sai saboda wani zunubi da bawa ya aikata فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي bai dace ga bawa ba idan aka ƙetare iyaka aka zalunce shi aka cutar da shi ba wata sallafa alaihi kusumahu aka sake wato abokin jayayyarsa a kansa ba wani abu da ya dace shay'un an fa'alahu min at-tauba ba abin da ya dace da shi min at-taubati nasuh da yafi at-taubati nasuh ingantacciyar tuba tuba mai kyau التوبة النصوحة تنا أوكا صفوفي كمر هذا نفركو أسامو الندم ندام نغانيكو نفركو أسامو ندام نبيو نية آه، نية خلاء عن الذنب حتى في المستقبل ya zamo kana da niyya kayi niyya na infila'i ka kwafu ka tubu daga wannan zunubin ba yanzu ba har nan gaba ba. mun gane wannan kuma abu na uku ya zamo haliyar in kunta fi zambi an tatruka idan a yanzu kana kan yin zunubin ka wanda za mu iya haka shi a cikin na biyu abu na ƙarshe kuma ya zamo ka tuba min qabli an taqulu a shamsu min ha kamin rana ta fito ta mafadarta duk wanda ya tuba bayan al'amari ta ɓaci rana ta fito ta yamma to nan tubar banza ne Allah bai karɓa. to in kaga kana da matsala to abu na farko shi ne ka tuba tuba mai kyau Allah zai kawo buɗi ina fata mun fahimta wa alamatu sa'adatihi kuma na daga cikin alamar sa'adar bawa an ya akisa fikrahu wa nazarhu ala nafsihi wa dhunubah mutum ya karkato da tunaninsa da dubansa zuwa ga kansa yana duba aibin kansa wa dhunubahu yana duba zulbar-zulbai da shi ya aikata wa uyubahu yana duba aibobi da suke tare da shi sai ta biha sai ya shagaltu da ita wa bi islahiha ya damu wajen gyara ta bi tauba da tauba da tuba minha da domin zunubi fala yabqa fihi faraghun litadabburi ma nazala bih ya har ya zamo ma ba shi da wani fili wani yalwa na zama yana tunani akan abin da ya same shi na bakin ciki a yana tunanin ne nai har ya sa ya faru da ni ina fata mun fahimta fama adahu min abdi ce kai ma dalla wannan bawa ya ji daɗi Wama ma abrakaha min najilatin nazalat bi yace kai wannan masifa da ta sauko ma bawa har ta sa yabo yana tunanin me yayi na laifi ma Allah kuma yake tunanin ya tuba wannan wannan musibar kai ce a gare shi albarka ce a gare shi kuma ahsana akharaha alaihi kuma madalla da tasirin da wannan zunubi take da shi mai kyau akan shi ina ga sai mu tsaya kan wannan gaba insha Allah sai mu tashi a akan abu na shida daga cikin asarul bunub al wahima Allah mu lokacin sarki rufa mana asiri daidai da muka faɗa Allah ya sa mu tarayya cikin lada kure ko tuntuɓe har insha Allah ya gafarta mana ba mu faɗi kwanan wata ba muka fara karatu yau ɗaya ga watan Rajab an hijira na sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 wanda yake daidai da biyu ga watan biyu miladiyar annabi Isa danna na Maryama daga idan ya inganta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah